السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشيد الجرس الهدو كراجل ذكاب الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومزحة أهل السنة لتاج الكوام والسنه الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني ميرا سوا تهجرة في جارة ثلاثين جارة شكرا لي كارد وضوء بسرشين غفر الله لنا وله ولعباد المؤمنين وانا درسي ينا بياني اكن زور وفاء في شيء من الثبات من الله سبحانه وتعالى ونظر في ما ذكر بيانه كان زور وفاء في شيء من الثبات من الله سبحانه وتعالى kuna ƙarƙashin ma'anin tauhid ne har yanzu muna cikin ɗauki في باب التوحيد وما دام كان حديثي نقوم زوا حديثي نقوم شاكر وتودد شاكي نقوم شاكر إن شاء الله تعالى أبو عمر عبد الوهاب عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق أختارنا والدي أبو أبو عمر شيني عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق يشي أخبرنا والدي معي في الميابام الأرباري معي في الناس شين محمد بن إسحاق بن منجة العبدي أخبرنا أحمد بن عمرو أبو طاهر القرشي أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري الإمام الزهري شيخ محمد بن مسلم بن شهاب أكن كرش ابن شهاب وما أكن كرش الإمام الزهري يا شهر وتروض الرسول عن صعيد بن المسيب أنت حديث لدى صعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan isnadi guda biyar wato sau cewa idan tana karanta littafin hadisi za ka riga ganin harafin ha'un ba a sa harafi ne kawai ha'un sai a wuce wato wannan harafi su malaman hadisi waɗanda suka rubuta littafai suna sanya shi ne a matsayin alamar da za ta nuna maka cewa wannan hadisi sun same shi ta hanyoyi guda biyu yana da isnadi guda biyu shi malamin da rubuta wannan littafin Na samu hadisin ta hanya biyu hanya ta farko ne hanya ta farko ita ce ya karanta isnadin ta ya zo karshe tun da an ce an da shi an ce karshe to sai a sa haƙun sannan a sake ɗauko hasasana hasasana yana nuna cewa hanya ta biyu kuma ya samu wannan hadisi wannan harafi na ha'un akan sanya shi ne a tsakanin naci guda biyu wanda mai littafi ya rawaito idan akwai hadisi yana da tsari guda biyu kuma matanin hadisin duka ɗaya ne hadisi na farko da hadisi na biyu duk abin da suka kunta iri guda ne maimakon ya rarraba su sai haɗa su a hadisi guda amma kuma zai haɗa isnadi biyun ne wajen guda يقولوا إسماعيل نفرقوا يا إستشهدوا قال صلى الله عليه وسلم سيتاهر إلى هابون والنهر في على ما هذه تسمى جرش حرف تحويل حرف تحويل أكيد جرش حرف التحويل كيف جاء ما حول الإسناد وفي أشهد إسناد لنفرقوا زواج إسناد منه yawa idan kana karanta littafin hadisi za ka gani amma ya fi yawa a sahihu muslim al'imam muslim ya fi yawa kawa kuma ana samu a cikin sunan asikawu ana samu a littafin hadisin al'imam tirmidhi amma al'imam bukhari bai cika canza isnadi ba saboda haka ba a cika samu haka a cikin sahih bukhari ba akwai tudin babu shakka amma ba a cika samu zuwa wannan yana daga cikin bayani na ilimin masalah hadisi sannan ka duba littafin shafu alfiyatul hadith na alfatidul iraki shafin ɗari da goma sha daya. inda ya jera annabmu yana fara bayani da rika ƙa'idodin cikin na malaman hadith to amma a littafin da muke karantawa babu harafin fagocin kawo shi ba sai ka gane amma tun da an ce amin nabi kai ka tabbata isnadi ya kare isnadi ya kare domin isnadi zama yana ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran an yi ga annabi magana ta kare to sai ya dawo kuma ya ce wa an malikin kaga wawun din da yana nuna cewa ya canza isnadi na biyu wato hadisin ya same shi ta hanyoyi guda biyu za ka hanya ta farko sai ita ga abu huraira abu huraira ya isa sai ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya dawo kuma hanya ta biyu da ya samu wannan hadisin an malik bin anas wanda ya nuna cewar wannan hanyar ta biyo ta al-imam malik ah, bin anas an abi dinar al-imam malik ya karbo daga abu dinar abu dinar shine mawhu bin ali al-kufi an al-a'raj shi kuma ya karbo hadisin daga al-imam al-a'raj sunan shi abdurrahman bin hurmuz al-madani shi kuma al-imam al-a'raj ya karbo daga abu huraira radiyallahu anhu kaga an sake samun hadisi ya isa ga abu huraira hanyoyi guda biyu sun sun isa ga abu huraira sannan kuma abu huraira ya jingina da annabi wannan yana da أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظن يتيم amirtu an uqatilan nas an yi min umarni in yaƙi mutane hata ya ƙoro la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah Fa'iza ƙalu qalu la ilaha illallah idan mutane suka ce la ilaha illallah faqad asanu yin jama'a to hakika sun tsare jininsu daga gare ni ba ni da ikon da zubar da wannan jinin ta mai son gari idan mutane sun ce la ilaha illallah an gama iyakar abin da Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ba shi damar a yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan suka ce la ilaha illallah fa kad asamu bi ijma ranar sun faɗa to sun tsare jinin su daga gare ni har da ikon zuba da wannan jinin wa amwala sun tsare dukiyarsu daga gare ni illa bi ha sai dai kawai kika ga haƙƙin dukiyar domin zakka tana waje ba kan dukiya idan mutum ya ce zakka ba ka wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar kwace wa ta haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla amma hisabin mutane yana ga Allah magwayi mai ɗaukaka hisabi na mutane ma'ana abin da ke cikin zuciya na hakikalin gaskiya wannan Allah shi ne ya baro kan amma dai ni kafiri aka ce yi aiki da shi idan mutum ya ce la ilaha illallah shi kenan na naka. zuciyar ba wannan hisabin yana wurin Allah malamin da ya kawo hadisin nan shi ne hadisi na goma asalin hadisin yana da ɗan tsawo yana sahihul bukari da isnadihi yana kitabul iman yana kitabul iman cikin nan mutafaqun alai yana kitabul iman babu fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa qallu sabila imam bukari yana fassara wannan aya hadisi na 25 kitabul iman farkon littafi kana bi hurairah inda abu hurairah ya faɗa hadisin ta hadisin Allah dai kawai shi ne littafin nan ya buturo inda yake so ya kafa hujja da shi kawai amma ba wai ya kawo hadisin da tsawon shi bane asali yadda hadisin ya zo Abu Hurairah an fara masa yarda ya ba mu labari abinda ya auku a bayan suwar Annabi sallallahu alaihi wasallam lamma tuwfiya Annabi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu كان أبو بكر كما هر أنت سيدنا أبو بكر الله يكار لك يا سيدنا أبو بكر يا زمن شبه غبا كما تلب سيدنا أبو بكر يا إنسانا ربما مقالا سيدنا أبو بكر واتشوك بنشن سيئتام شيني كسن شيوا كفر من كفر من العرب أبو بريرا يتشي زارباوا sun kafir ce da yawa أجل jin labarin manzon Allah ya rasu shi ke nuse a mutane suka gingare ta kan ba kawaka garuruwa gari ta ana komawa ga asali al'adunsu da su na da wasu kuma ya zama to ba su yi ba amma dai sun ce zakan nan ba za su bari da ba to shine abu hurairu ke ba da labari sannan abubakar kuwa ya tsara sojoji da za su yaki waɗannan mutane sai sun dawo da su ga addinin musulunci ita sai ya mai da musulunci ya ke kafin manzon Allah ya rasu Allah ya tsara masa yarda to sai na kuma kuma yana da matsala saboda haka sai na kuma sai yake fa to katilun nasa ta yaya za ka yaƙi mutane ta yaya za ka yaƙi mutane waɗannan suke ba da zakka wakar tsarar baya ga cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce an hatta la ilaha illallah faman qalaha faqad asama minni illa annabi ya ce an mun umarni in yaƙi mutane har sai ce la ilaha illallah wanda ya ce la ilaha illallah to ya tsare dukiyarsa daga gare ni da kuma ranka ba bisa ga hakkinsa wani sabu ko Allah kitabin wannan mutum yana ga Allah subhanahu ko ta'ala bayan annabi ya faɗi haka kai hasunki wata hujja gare ka da za ka yaƙi mutanen da suke la ilaha illallah ina abubakar ya ce yi eh, wallahi da lalla. ni na makarantuwa da Allah ya kai Umar sai na yaƙi man farraka bayna salati wa zakat wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi ai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta shine ai sallar ai zakka ka yadda za ka yi sallah amma ban da zakka to in ka ware zakka sai na yake ka bai yadda da musulunci ka ba kuma ba a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba bi haqqihi ba sai na Abubakar ko ba haka manzo Allah yake ba fa inna zakata haqqul mali sannan abubakar ya ce mutum na umar ai zakka ita ce hakkin dukiya wanda manzon Allah ya ce sai dai da hakkin nata na umar ya ce wallahi ma huwa illa an ra'aitu ra'aitu Allah ka shara fatar abi bakar da shikari na rance da Allah wato kike Allah ya ba mu sunna Abubakar iko akan yakin sai ya bude mar zuciya ya bashi basira ya bashi fahimtar hadisin manzon Allah hadisin na umar da ya karanta hadisin sai na abu ya fassara mu sai na umar ya gane haka sai na umar da ya karanta hadisin ba wai sai na abu ne ya kafa hujja da hadisin bala sai na umar shi ya kafa hujja da hadisin dan ya hana sai na abubakar ya gane sai na abubakar kuma ya ce a a kai ne baka gane hadisin ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa bi haqqiha illa bi haqqiha ga haƙƙin naka ya tabbata yanzu sun ce ba za su ba da zakka ba zakka ba haƙƙi bane sai na umar ya ce wallahi kamar an buɗe man gidan fa arafu annahu alhaq na tabbata a cikin da na abubakar da ya gaskiya ne wannan shi ne abin da abu hurairah ya rawaito a hadisi to amma shi da jikanin mai ya karanta maka labarin tun da ba damuwa ta bane wannan yana ɗauko mahallin shafi game da abin da yake so ya magana da shi dangane da sauƙi. wannan hadisi ya taho a riwaya ta al-Imam Muslim ana kitabul iman babu amri bi kitali na ta ta yaqulu da ilaha illallah Muhammadu rasulullah hadisin yana sahih al-Bukhari sahih Muslim muttafaqun alayh dan da ya yazo a sahih Muslim umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bihi an yi mai umarni in yaƙi mutane sai sun shaida cewar babu abin da ya cancanta abota mu face Allah kuma sai sun yi imani da ni sai sun yi imani da ni wabi ma ji ku ji kuma abin da na zo da shi fa iza fa'alu zalika dan sun yi haka kafa mutum ne da ma'amu wa da to sun kare jinin su gare ni sun kare zuciyar su gare ni illa bi haqqiha وحسابكم على الله حديثي هنا سنة ابن ماجة عند يتوى صحيح مسلم ينا سوى أمرك أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله أقام مني ماله ونصره إلا لأجله وحسابه على الله عز وجل وحديثنا كما كان مبالغ يكاوشي هنا لتقن حديثي إن كنت تكون ya tabbata cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba wai Abu Hurairah ne kadai ruwaito hadisin ba Abdullah bin Umar shi ma ya ruwaito sahabbai guda jiyar ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar suka ruwaito wannan magana daga bakin manzon Allah Abdullah bin Umar a hadisin sa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة شنو أمير سيدنا أبو بكر يجي سوى zan yaƙi man farraka bainar salati wa zakati saboda duka annabi ya hada a cikin hadisi guda duk da cewa bai a cikin riwaya ta al-Imam da kuma riwaya ta al-Imam a amma ya taho a riwaya ta hadisin Abdullah bin Umar abdullahi bin umar ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an yi min umarni in yaƙi mutane sai sun shaida cewa ba abin da ya abota wa sai Allah da anna muhammadar rasulullah shaida cewa muhammad manzon Allah ne wa yuqimu salata kuma su tsaya da sallah wa yu'tu zakata su bada zakka fa idza fa'alu zalika in sun yi haka to kaga an hada zakka da kuma su kashe su ba za su zakka ba kaga sharadin yakin nasu ya tabbata sai za fa aluka da ka asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi islam wa hifazuhum ala Allah ta'ala hadisin Abdullah bin Umar yana sahih Muslim كتاب الإيمان باب الأمر في قتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله كما ينا سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه المسند الإمام أحمد sahabi na uku shi ne ana fi ma shi ma ya rawaito hadisi hadisin sa shi ma yana sahih bukhari yana kitabu salati babu fadl istiqbal wa qibla ana ne sai Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha Allah an yi umarni in yaƙi mutane sai sun ce la ilaha Allah fa idza ha idan sun faɗe ta wa sallau salatan kuma sun yi sallah irin wacce muke wa takbalu qiblatana kuma sun fuskanci al-qibla irin tamu wa zabahu hakan kuma sun yi yanka irin yankan da muke yi daga haruman arena jima'uhum wa amwaluhum illa bi haqqiha to da jinin su da dukkan su haramun ne mu taba mu musulmai gaba daya كتاب عن الله كتاب ينسو هنا الله سبحانه وتعالى أنا حديث عن السلمات يجعل أنت على الشبلة حتى ينكاتر نمس منجي عند كل محلل في فرص الباري حتى ينكدوا في حديث أبو هريرة باب واتو بريد يتوجه نعفه البخاري umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah ayyunin umarni in yaki mutane sai sun ce la ilaha illa Allah ba ce Muhammadu Rasulullah ba ce hatta yaqulu la ilaha dan mutum ya ce la ilaha ya musulunta la ko dan mutum ya ce la ilaha jininsa ya samu tsaro bai samu tsaro ba saboda waɗancan riwayoyin sun taho da muhammadun rasulullah kamar misali riwaya ta al-Imam Muslim أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي هكذا أنت مقايد شركن شيء لا إله إلا الله هم سني إيماني لي حركة دولة أن حركة شهادة من الله صلى الله عليه وآله وسلم don haka in ka ga hadisin abu hurairah wanda ya taho cikin sahih bukhari kuma wanda shine ya taho a littafin da muke karantawa babu muhammadun rasulullah ittafar alaiha wa lam kudin risala wa hiya ko da ga inda annabi ya ce sai jama'a sun ce la ilaha illallah yayi shiru ko ka kaddara sai an ce muhammadur rasulullah idan aka ce wanda ya ce la ilaha illallah Allah ya karɓi ran zai shiga aljanna kar ka dauka iyakan ta ce la akan faɗa saboda an san kai ka gane ƙarshen kai ka san me ya ƙarshen shi na jin da ibn hajar yake sa yana cikin fasul bari da bi shafi 114 wa hiya muradatun sai ya da misali ibn hajar yake kama ta kudu qara'atu alhamda turidu surata kullaha kamar mutum ne yace na haddace alhamdu na haddace alhamdu kai ba alhamdu kake haddace ba ana tambayar sa ne ka haddace a cikin alqur'ani sai ce alhamdu yana nufin na haddace sunan alhamdu har zuwa ƙarshe saboda ka in ka ce da aka ce wanda ya cika da la ilaha illallah zai shiga aljanna ba wai la ilaha illallah kaɗai ba ko da yake ba a kawo arrikada ba wahiyar murada abu shaka ana nufin kawo ta ɗin dole sai ka haɗa da ita kafin cikin kafin sahabi na hudu shi ne jabir bin abdullah hadisin sai na sahi muslim ana kama da hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yake umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qalu la ilaha illallah aqamu minni dima'akum wa amwalakum ila sabilillah wa hifadukum ala allah kaga hadisin yana kama da juna lokacin da jabir ya karanta wannan hadisi Ya yace annabi sallallahu alaihi Sallam ya ce Allah ya masa umarni ya yaki mutane sai sun ce la ilaha illallah sai sun ce la ilaha illallah to sun tsare jinin su gare ni da dukiyar su illa bi haqqi hafi dai fa ta dalilin haƙƙi wanda suka tauye na dukiya wa hisabuhum kuma Allah hisabin mutane yana ga Allah in ka duba duk waɗannan sahabbai suka rawaito hadisin nan daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Karshen maganar kowane sahabi abin da manzo ya faɗa ne kitabuhum Allah kitabin mutane yana ga Allah wato babu mai sanin zuciyar bawa sai Allah wani yana iya faɗin la ilaha illallah alhali ba gaskiya bane to da yawa akwai wanda za su su musulunta daga ban jama'a kai ba ka da iko ka ce kai ya zaba ko ma sai ka sai na gamsu kafin zan zan baka musulunci amma yanzu ya zaba ba ka da iko da zaran mutum ya ce yana bukatar musulunci sai ka bashi shi ne abin da Allah ya ce da shi wani tabuhum Allah sanin zuciyar bawa wannan aikin Allah jabir ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ya faɗa haka sai karanta aya ta 21 ta suratul gashiya fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim musaydir iyaka abin da zaka yi shine tunatarwa ya kai Muhammad صلى الله عليه وسلم مس عليه في الخير كيبا لجيل التاوى بني حاجي نفسي شيني معاذ بن جبل حديث سيدنا المسند الإمام أحمد هذا العبارة في آيات تبوكا معاذ بن جبل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الناس قبل غزوة كبوك wato manzo Allah ya fitar da mutane wannan tafiyar da aka yi ta yakin ta huka makafin a kai saboda tafiyar tana da nisa ma an asbaha sallallahu alaihi wasallam salata subhi an yi ta tafiya cikin dare har gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya aka yi sallar asuba kuma inna nasa rakib jama'a suka sake hawa ababen hawansu rakuma فلما طلعت الشمس وقت رانا تبض تبض فانا دعتي انا تنشا إذا من زوجة مع صنجتي نعصر ناس كنت علينا جنجتي على أثر تلك تلجة أو تاثير وفانا وفانا تسكي بسرامي بشيبا ما تجي جدي كان أبا جغوان أكار أكما ولكن المعرض من رسول الله إذا من تشيو أن جبل ينا كيائي النبي صلى الله عليه وسلم يطلع أثره من أكاديم آياته da manzo Allah ya yi alfarin yake bi wannan su tafarraka cikin rikabuhum an jawazil qawlin ma'azu ce saboda gingiri da mutane suke yi dabbobin suka bar hanya suka shiga daji dabbobi suka shiga daji da mutane a kai suna kiwo mutane na gingiri suna bashi a abu annabi sallallahu alaihi wasallam yani ka akul wa tarshi aina ma mu'azun ala athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mu'amu yake tafiya yana bin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tabbar da manzo Allah yake kai wa na kasbu ta'khudhu marra wa tasiru ukhra shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam taguwar da yake kai ya zama kada kiwo wani lokaci ta tsaya ta kama cikin eh, abinci bayan ta yi kiwo sannan kuma ta kama cin afarat na kasu bila sai kaguwar ciki za a yake kai sai ka yi kai a matsayin ciki a tuntiri kamar za ka fara ka baha bizama Islam ya fisgo ta da ainihin akalanka ya fisgo wato da zamin da ke rike da shi wanda ke shara kuma a wannan kaguwar habbat kasaru kamin na na kasar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganta da ya zama ta zabura suka zo kusa da kaguwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zaburan da kaguwar da hilal yake kai wato zaburan da sai ya sa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai farka daga gajeji da yake shi da mu'abda ma ya hadisa ina ganin zuwa shi da yake shi da yake nan ba ثم إن رسول الله كشف عنه كناعه وظل يابل لقد كما يعني أول zaburar da wato taguwar filan kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe mayafin ya buɗe don ka fasa ya waiga sai da zai tafince shi adana ilaihi min mu'ad ya waiga da ya ga duk wurin dunar sun karwace saboda kowa yana barci raƙumar sun shiga dazuka babu wanda ke kusa da taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu'azu ana da rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya mu'azu فقال سيد الله عليه لبيك يا رسول الله قال سأل صلى الله عليه وسلم يتي أذن دونك مطعوك فجر قال أنا منه حتى لبحت بها راجل راجل كاهما معاذ يا مكر قصد أن صلى الله عليه وسلم حتى يضمن دوء فيها وانتينا قصد أن صلى الله عليه وسلم إهدهما بالأخرى لوكس المعاذ يضو قصد صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce masa ma kuntu hasabun nasa minna kama kanihi min al-gori taba tsammanin mutane sun yi nisa haka a tsaka an samu kazara irin wani ke tsakanin mutum da jama'a su sun tarwata kuma abu ya ce ya rasu da ba na isan na na asan mutane sun yi ta gefe gaggadin da suka yi shi ne ya sa dabbobin suka shiga daji da su suka kama siya ta farraga cikin da shiga ba hukunta ta ce daga zama suna kiwo suna tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaskiya ai an gani wa ana kuntu na isa ni ma ai na yake gidan ji annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da mu'azu ya ga ya samu irin wannan dama har ga shiga annabi sallallahu alaihi wasallam babu sauran sahabbai kuma mazan Allah hankalinka a kwance har ma suna magana irin haka فلما رأى معاذ بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلوته له جاشيا كي أنت من الله النبي صلى الله عليه وسلم yana cikin kwanciyar hankali sai ya ga ya damar da zai yi tambaya sai ce ya rasulullah ki zalli as'aluka an kalimatin amrabak li ka bani damar in maka tambaya wata kalmar da ta sa ni ciwo wa أسكمتني وأحزنتني أن سلمى تاسع من جموع تاسع من جميع كما الله صلى الله عليه وسلم سمى صلى الله عليه وسلم أيكم ليس بعدي سيبو يا رسول الله حدثني عمل يدخل للجنة كلمة جدا ميري تجي يا رأي إشكال الجنة كيف أبن يسمو الله شيء فاوز بني أبن شيء kuma ya ga ya samu damar da zai roƙi annabi ya gaya mar wani abu da zai shiga aljanna nan. har ma yana cewa la asaluka an an shay'in gairu ba zan ba zan tambayi ka wani abu illa wannan da ka ba zan masa maka da tambayi ba wannan dai tambaya ita ce damuwa ta shi Allah sallallahu alaihi wasallam yake bafin bafin bafin za a yana shak wannan abu shi mai kawo saboda aikin babban shiga aljanna ba karamin aiki ba yanzu Allah ya ce na gasta alkali ne, ka yi tambaya game da babban abu annabi ya ta sau uku mu'azu tambayar da kai tana da Allah na gasta alkali azimi kada yi mai ta salasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu la yasirun ala man arada Allah bi khaira amma duk da haka wannan abu da kai tambaya a kai yana da sauki ga wanda Allah ya nufi alkhairi gare shi Allah ka samu na shi wadanda aka nufi alkhairi gare shi amma Allah ya nome ta sau uku wa innahu la yasirun ala man arada Allah bihi khaira فلم يحققه بشيء الا عاده ثلاث مرات duk abin da manzon Allah zai faɗa wa Mu'az ya maimaita sau uku hirsan لكي ما يذكره عنه saboda annabi yana so ya ga cewa mu'azu ya kiyaye abin da kana ya rike shi da kyau fakala nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba Allah ya ce to tunda kana maganar da sai ka aljanna to ga amsa to uminu billahi wal yawmil akhir kai imani da Allah kai imani ga ranar ƙarshe wa tuqimu salata ka tsaya da sallah wa tu'ti zakata ka bada zakata وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا abota ma Allah shi kaɗai za su shirku bihi sai an karɓa shirka da shi da komi kai ta yi kuma ba bari za ka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanin da kai da Allah da ranar karshe sallah da ba da zakka da bautar Allah shi kaɗai da gudun shirka za ka tsaya ma waɗannan ayyuka ne hatta ta muta wa anta ala zalika manzo Allah ya ce sai ka mutu kana wannan yanayi baka canza ba to za ka shiga aljanna saboda haka ba zai yi magana babba ce tunda an ce za a rike abin ba fashi ce ya rasulullah fa'idu ne ya rasulullah ya zo Allah ka kai a kira ya ne zo Allah ya kai ka gaya masa a ada zalika talata marrat ya gaya mar hakan uku sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi ya mu'azu tun mu'azu ya riga ya ya dade kan shi ka wani abu kaga bai ce wani tambaya amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ita mai kyauta ne bayan ya ba shi amsa ya ce in kuma kana son kani ne ya mu'azu kan suka da rafi hada tsanzu kan baka labarin kan al'amarin musulunci gaba ɗayan wato kiwami haɗa al'amar kuma gimshikin al'amarin musulunci wa zirwar iskana da kuma tolon wato wato todo na addinin musulunci abin da yake makoli ga addinin musulunci abin da yake shiru shi mu abu ya ce kala ya rasu da ina so har isni da abi an hawa umci da shi da yi ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake to bari zai kara masa saboda ya nuna mar akwai wasu abubuwa masu falala a cikin addinin musulunci manzo Allah ya ce inna ra'sa hadha al-amr kaga ainihi kan al'amarin musulunci shine an tashhadu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kashe da cewar ba abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kai kuma babu mai tarayya shi wa anna muhammadan abduhu Wa ورسوله shi da cewa Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wannan shine ra'sul amr ra'sul amr wato shine gaba ɗaya ya mallaki addini musulmin bai da kalmar shahada ba amanin tsafinsa kafin yi sallah a karba ka yi wani aiki na tsada sai kalmar shahada ta tabbata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta ra'sul amr wato annabi yana gaya masa matsayin kowanne daga cikin abubuwan da ya shirga masa ce wa inna qiwam hadha al-amr abin da ke tsayar da addinin mutum kuma shi da iqamatu sala tsala. sala kai kalmar shahada na bukatar ka musulmi amma musulunci ka bai tsaya ba sai kai ne kana tsaye da sallah in ba ka tsaye da sallah musulunci ga bai tsaya Allah ka sharaɗin tabbatar musulunci mutum shi ne sallah wa ita uzakati da ba da zaka'in mai wadatar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna burwatal kalam minhu sannan wato tolon ainihin tozo na addinin musulunci saman tozo ma'ana kuliyar musulunci shine jihadi fi sabilillah wannan wato shi ke kai mutum martaba mafi ɗaukaka a addinin musulunci amma martaba martaba da ta wuce ta shahidi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu inna ma umirtu an uqatila an ai ni dama an min umarni ne in yaki mutane hatta yuqimu salata sai sun sai da sallah wa yuqtu zakata sun ba da zakat wa yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la in shaida cewar babu abin da ya cancanta abota masu Allah shi kadai ba mai tarayya da shi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa idza fa'alu dhalika fa idan mutane sun yi haka to sun samu tsaro wa asamu dima'ahum wa amwalahum kuma sun kare dukiyarsu da jininsu illa bi haqqiha wa hisabuhum ala Allah hisabun sunan Allah subhanahu wa ta'ala kaga shi ma hadisin sa ya zo da dalili wato hadisi ke sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mutane hadisi yana al-musnad al-imam Ahmad da kuma sunan Ibn Majah mukhtasara da kitab imam al-Tabrani hadisin yana da rauni yana ku karfi hadisin da ita da ishirin da bakwai dalili kuwa saboda akasarin malamai sun tabbatar da cewa a lokacin da Allah ya yi umarni ga annabi ya yaƙi mutane ɗin nan ba duka mutane ba ne ba duka mutane ba ne wannan kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nas ba duka mutane ba ne a lokacin da Allah ya masa wannan umarni umarni ne khasun mushrikin al-wakaliyyin waɗanda ke bautan gumaka daga cikin larabawa su ne Allah ya masa umarni ya yaƙe su da sun karɓi addinin musulunci a lokacin umarni da zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mutane gaba da yansu ba saboda kalmar umirtu an uqatila an-nas an-nas anan yana nufin masu bautan gumaka a wannan lokaci al-imam an-nawawi ya yi magana a kai a yakin ka duba sharhu sahihi muslim ya dauko bayanin al-imam al-khattabi wanda al-imam al-khattabi nasabahu ila akthar ulama ya tabbatar wannan yake ce bayin karakatar malaman sunna ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na farko shafin 26 shafin wannan hadisi na Abu Hurairah akwai malamin da ke ganin akwai ijma'i a kai domin in mahajar ya yi magana a kai cikin fasun bari da wasu malamai da dama to abin da za mu lura da shi a nan me yasa malamin na ya kawo hadisin nan me yasa muna magana akan cewar wannan darasi yana bayani akan zurfafa bincike game da zatin Allah zurfafa bincike game da zatin Allah ba shi kyau a sunnar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da waɗannan sahabbai suke gaya mana iyakar abin da yake gaya wa mutum shine ka yarda akai Allah ka yarda akai Allah baya zaunawa ya ce maka ga yanda Allah yake ga wurin da yake ga kaman Allah ka yarda akwai Allah in ka yarda akwai Allah ka zama ka ga abin da yake ba wai annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ne. ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam kadai bane wannan uslubin wa'azi na annabawan Allah ne gaba daya la yatakallamu an al-zat annabawa ba sa magana game da zatin Allah ba sa magana game da zatin Allah sai dai su kira mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala misali in ka zuba surar shu'ara da aya 23 zuwa 28 Allah ya ba mu misali da tarihin Annabi Musa alaihi salam duka bi wannan tarihi za ka ga tsarin wa'azin annabi musa ya dace da irin wa'azin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi musa ya tafi ga fir'aun ya ce to an turo ni zuwa gare ka fir'aun ya ce waye turo ka ya ce rabbul alamin qala fir'aun wa ma rabbul alamin sai fir'aun ya ce menene kuma rabbul alamin menene kaga ya ce ma ba man ba ما رب العالمين يعني أي شيء رب العالمين كما لدى الإمام الفقوي يجب التي يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه wato lokacin da Annabi Musa ya ce ai Allah shi ya aiko ni So da Fir'auna yana so a siffan tamar Allah ne wa huwa su'alun an jinsi shai yana so ya san jinsin Allah shi kansa da aka ce jinsin Allah ana so a kontratin Allah shi kansa shi ko Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun an jinsiyya ai Allah ba shi da jinsi Allah ba shi da wani abu a duniya da za ka kamanta shi shi alai musa alaihi salam yana kauce ma zafi fir'auna tambayar sa akan zaki Allah ya tambaya wa ma rabbul alamin ana sai sani wani jinsin halitta ne ake kiran ka rabbul alamin ya yake Allah Musa ya bada amsa ka amsa za ka gani yace rabbul samawati wal ardi shi wanda nake kiran ka zuwa gare shi ne wanda ya kirkiro halitta wanda ya halitta sammai da kasa wa ma da huma da abin da mace tsakanin sama da kasa yace in kuntum mu'minin in kun tabbatar da waɗannan halittun har yanzu in ka daga kanta ta san akwai sama akwai kasa akwai halittu ta kusan da yawa tun da kana da yaƙi ne akwai halittu to ai kana da yaƙi ne akwai wanda ya yi saboda halitta ba ta yin kanta ka ga sama ka ga kasa ka ga saurari ka ga halittu a duniya an haife ka ka girma ka gani shin saman ita ce kanta shi na da zai cewa wanda ya yi saman ya yi kasan tun da kana da yaƙinin halittun to wanda ya yi su shi ya zuro da zuwa gare ya wadda shi da in kun muke ne sun kun kasance masu kokarin tabbatar da waye ya aiko da wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to amma wannan bai gamsar da fir'auna ba saboda haka sai yake cewa mutanen sa qala liman hawlahu ala tastami'un fir'auna ce ba nake waye da shi ba ku sauraro ne ba ku ji abin da ke fara muku ni fa tambaya ta daban amsa da ke ba ni daban ne yana tambayar zafi shi kuma yana bayyana min aiki Allah ya samu gani kaga annabi Musa yana bayyana aikin Allah shi Fir'auna yana tambaya game da zatin Allah annabi Musa an ba ke bayar ba ta dace da tambayar Fir'auna ba shi da yake ga mukarraba ba ba shi mutumin nan bai da ce ba tunda ya ce annabi Musa bai da ce shi ka ya ce rabbukum ku na kusa da fir'auna ke yana maganar wanda ya kun shi yayi wa rabbu abaikum al-awwalin iya iyayen na da na farko wanda ya halice ku wanda ya halice shi ne Allah ku hana wa ta'ala fir'auna ke cewa da kuma inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yanzu ya tabbata ai manzon na ku kaga gaban da shi manzon da aka turo muku duk da bafe ne ana magana game da waye turo ka yana ta gaya mana wasu maganganu kamar na mahaukata Allah sai ajin musa ya ce habbul mashriq wal maghrib idan magana ta kuwa ne ai mahaukaci bai sanin ina gabas su yamma ko sai sai to wanda ya turo ni shine wanda ya tsara gabas da yamma wa ma bainahuma ta cikin tsakaninsu in kuntum ta'tiduna in dai ku kula da hankali in ka lura annabi Musa alaihi salam baya magana akan zafi duk tambayar da fir'auna ya masa sai magana akan zatin Allah yana magana aikin Allah yana magana aikin Allah shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya halicce ka shi ya halicci iyayenka shi ya yi gabas shi ya yi yamma shi ya yi abin da ke tsakaninsu kaga yana ta magana ne game da ayyukan Allah ba zatin Allah ba wannan haka annabawa suke gaba da yansu kan haka in sun kira mutane suna kira ne zuwa ga bautan Allah ba tare da sun zurfafa bayani a kan zatin Allah ba an ko ta'ala wanda ita ce aƙidar Allah sun hadisi na goma sha ɗaya أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الفقيه في كتابه ما لم يسير الإمام أحمد بن محمد يا كرنت دمونا حديثي عن لتاسع saboda akan samu malaman da suke rubuta littafin su tattaro hadisi kafin su karanta da dalibansu wannan littafin farkon wanda ya fara shi na imamu malik lokacin da ya rubuta littafin muwasa hadisai ya ruwaito ya rubuta littafi ya tattaro hadisan shi ne muwasa ya zama so yana karanta da mutane wannan littafi malaman farko suna yin haka wa gairuhu da wani malamin wato wani malami ma sun karanta da wannan hadisi kala suka ce akbarana abu abdurrahman bin ahmad bin al-hasan akbarana abu abdurrahman sulami sunansa muhammad bin Husayn as-sufi muhammad bin hussein as-sufi yana cikin sufaye na zamanin farko waɗancan sufaye suna aiki da alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sufaye na farko sun bambanta da sufaye na ƙarshe ta zahabi sai magana shi da wannan malami a karana a wajen da ce a karana abdurrahman as wato abdurrahman abu abdurrahman as abu abdurrahman asulani shi shine muhammad bin hukayn as malamin ya yi rubuce-rubuce da yawa akwai tafsiri da sauransu kasa akwai malaman da ba su damu tantance magana su ba to shi wannan malami yana daga cikin irin waɗannan malamai da aka sai dinga ba da labari wanda ba shi da asali ba shi da inganci in ka zuba littafin ruwa, ala ne zuba yana karjama sa ce fil jumla kani fi takani fi ahadith wa sun mawdu'a a littafin ka ana samun labarai da hadisai na karya da sauransu ya rasu a hijira ta ɗari uku da goma sha biyu wato ya kai kamar shekara dubu da rabonsa da duniya ya fi shekara dubu da rabonsa da duniya a yau wato wannan dalili ya sa malamai suna raunana hadisi idan ya biyo ta kansa matuƙar wannan hadisi ba shi da wata hanya in ba shi ba to shi wannan malamin muhammad bin hussein al-sufi wato abu abdurrahman sulami shi ya rawaito wannan hadisi ta da yake cewa sami al aba nasr ناجي أبو نصر شيني أحمد بن أحمد أبو محمد بن حامد السجد يقول أنا سمعت أبي ناجي مهجنا حامد يقول أنا فقد شوى قلت لأبي العباس بن سريج na taɓa tambayar abu abbas bin surai wannan kuma malamin abu abbas bin surai sunansa ahmad bin umar al-baghdadi yana da cikin waɗanda suka yi zamani da malaman farko فأنت يا أيضا بني سفيان بن غيينة يا ما رويت حديثاً الإمام الطبراني الدفوران وما نجيك أنا لو كان فيكم المجددون المجددون المجددون سنوة عند سجدت أكيد المسلمين فقد أعطي حديث أبو بخيرة وأن الإمام أبو داود يروي يقول الإمام الطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha Allah ya yi alkawari duk sa'in da aka samu shekara ɗari a bayan tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam duk shekara ɗari Allah zai turo mujaddid zai turo al-mujaddid al-mujaddid din nan zai jaddada addini idan addini ya samu rauni sai Allah ya turo wani wanda sai addini Allah ya alƙawari har zuwa tashin kiyama shi musulunci kullum yake zama kamar sabo ba kan baya tufa musulunci baya tufa sai ka ga Allah tabaraka ta'ala yana raya addini ta dalilin wasu mutane to waɗanda su ake kira al tun saboda wannan hadisi addinin yana ya inganta akwai malamai sun sana hadisi da yawa sun yi magana a kai kamar al-Imam Bukhari a littafin al-Maqasid al-Hasana kamar muhammad nasiru jini al-albani silsila ta sahiha hadisin shi a littafin na 23 ya kawo hadisin ya kawo hadisin nan yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk shekara ɗari Allah zai turo wanda zai jaddada addini sai al-imam Zahabi yace yi fahimta ta ba mutum ɗaya bane mutane ne da yawa Allah ke yi ma rayuwarsu albarka ta dalilin su sai addini ya suka dawo sabo idan sunna ta samu rauni da Allah ya raya ta da waɗannan mutanen da yawa ba mutum ɗaya bane wani kuɗi ne na kuɗinsa zai amfani ya raya sunnar manzon Allah wani kuma zai yi amfani da mulkinsa ne ta dalilin mulkinsa zai raye sunan manzon Allah wani ta dalilin rubutunsa haka Allah zai amfani da waɗannan mutane sai ya dawo da karantar wannan don Allah sabo fil kamar yadda yake ada masana hadisi da yawa sun tabbatar da wanda kamar al-Imam Zahabi kamar Ibn Kathir cikin al ko wani Nihaya yana mujallar da shi da shafin 256 yana cewa qala qa'ifatun min al-ulama الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من أهالي العلماء من هذه الأعطاء ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من السلف ما لمن سنة تذكر ولن لأن كذابات زم مجددين ومثل إبن الله يرزق مكاني فنون رأيوا كذبا da ya saka ma rayuwarsu albarka saboda su raya sunan manzon Allah kuma a kowane zamani haka Allah ya alkawari zai ta yi har zuwa tashin kiyama Allah ka samu da shi a ibn hajar shi ma ya magana ta cikin fatul bari yana mujalla na goma sha uku sha biyu da tisin da tara da biyar la yalzamu an yakuna fi ra'si kulli mi'ati sana wahidun faqat bal yakunu al-amru fihi kama dhakar eh, kama dhukira fi qa'ifa yana yiwuwa a lokaci guda Allah ya turo mutum ya yi ma duniya kamar mutum dubu ko sai da haka a lalle ba ya zama mutum guda sannan ba sa fitowa ta hanyar ilimi kawai suna iya fitowa ta hanyar jihadi suna iya fitowa ta hanyar taimako wato da dukiya ko da jiki hanyoyin cewa amma ko da ake cewa mujaddid al-mujaddid shi ne wanda yake da addini ba wai ana nufin addinin ne zai tsufa ba la ba haka ba wato mutane rikon da kike ma addinin shine zai tsufa saboda kai na ce mujaddid al-mujaddid wato shine wanda zai yi kokari ya mai da mutane zuwa ga ainihin wancan tafarki na manzon Allah wannan yana cikin fasaha wallahi na mujallal da bishafin karibi da 47 كل من عرف الكثير من الناس عن جاد الدين الذي أكمله الله لعباده a lokacin da Allah ya turo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya Allah madaukaki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati addini ya cika ni'imar Allah ta cika saboda ka an riga an shinti da hanya an gama komi abin da ake nufi da tajdidud din mutane za su kantare ma wannan tafarkin na manzon Allah ba fa ilaihim ulama ya Allah ya dinga turo malamai a ƙwarimin basirin da islam wa da'iyan rashida يفكر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة idan tafiya ta yi tafiya al'ada ta janye mutane daga addini al'ada ta janye mutane domin wani lokaci za ka samu mutane suna sha'awar rayuwa ta wata al'umma daban ba rayuwar ban ba. har wannan abin ya rinjaye al'ummar gaba ɗayanta za ka ga uba ya sha'awa sunan manzon Allah uwar ma ba ta sha'awa sunan manzon Allah yakin ya tashi babu ruwansa da sunan manzon Allah da haka unguwar gaba ɗaya ya zama ba a sha'awa sunan mazo Allah ana tafiya garin ma gaba ɗaya. ana mai sha'awa sunan mazo Allah shedan yana ta cin nasara yana raba su da farkin Allah sallallahu alaihi wasallam a haka sai Allah ya kawo wasu waɗanda za su dinga da'awa har sai jama'a sun dawo kan wannan tafarki na manzon Allah to waɗannan mutane su ake kira al-mujassidu waɗanda suke kokarin kawar da bid'a da al'adu wa yuhaddiru an-nasa min muhdathat al-umur suna dawo da mutane ila siratul mustaqim yani kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam shine ake ciki da at-tajdid kama ka tsakki yana kasancewa ne fi nisbati da umma na fi nisbati da ke wanda ke jaddada addini ba addinin musulunci ba a jaddada ba sai suka jaddada rikon mutane ga addinin musulunci saboda haka idan aka ce mujaddi, al mujaddi shine wanda ya jaddada rikon da mutane suke wa addini ba wanda ya jaddada addinin musulunci ba me yasa saboda shi musulunci Allah ya riga ya gama shi sannan ma a suratul hijri Allah da kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu tsare alqur'ani mu muka saukar da musulunci mu za mu tsare addinin musulunci don haka ba wani wanda zai zo ya jaddada musulunci sai ka jaddada wa mutane duk da addinin musulunci kamar yadda manzo Allah ya karanta kafin abin da al-Imam Zahabi yake yana tarihin shi wannan malami وهو ابن الصحيح أبو عبد الرحمن النفاذ الإمام الزهبي يا كرب متانا تأكد أن مجددين سأكي أظام الفرقو كان كرب واشكين تاريخ الإسلام يا كاوما أشكين سير أعلام النبلاء بيضو مكان أعطان شكرا ألي أكو بايا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا تألي أكو دقا رسول من الله sai ya saka wannan malami a ciki yana cewa in ka alkaman yujaddidu lafzan yasduqu ala jama'a in har kana iya fahimtar cewa abin da manzon Allah ya faɗa zai shigo waɗanda za su tsaka da addini idan ana ma ganin akwai mutanen da sun cancanta a ce su ne da ce to akwai wannan malami ibnu suhaib shi yasa manyan malaman suna suna ba da da reference suna ba da rafar da shi saboda malami hakikatan ya samu karbuwa a duniya kuma ya samu shaida ta kwari ta wajen karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nan, ga abin da malamin ya fada wato shi ne littafin nan ana so ya gaya maka ga abin da wani babban malami cikin waɗanda ake ji da su a tarihin musulunci ga abin da aka masa tambaya ya tambayar mu dawo ga littafi matauki aka tambayi malamin da ya yi tauhidi Allah shiga gafarta malam kala sai malami ya ce tauhidu ahlul ilmi asalin tauhidin masana wa jama'atul muslimina da jama'ar musulmi tauhidin su guda ne wannan tauhidin shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shi shine tauhid annabi sallallahu alaihi wasallam kiran mutane ke yake yi shi ne su karbi wannan kalma iyakanta maza Allah baya zama ya ce musu bayan da zatin Allah ya yake ga bayani na karkata ba ka yadda akwai Allah ka yadda ni manzo ne na Allah shi nan. yake wa tauhidu ahlul batil min al-muslimin amma tauhidin mafarnata. mabarnata daga cikin musulmai ya ce daga cikin musulmai domin mafarnata suna da yawa yana nufin filosofa filosofa sai ya ce minal musulmi saboda a waɗannan lokuta da zai shekaru 300 bayan rasuwar Allah sallallahu alaihi wasallam philosophy ya fara shigowa ya shigo kai cikin al'ummar musulmai haka waye gari malamai suka koma karanta ilimin filosofi suna kokarin haɗa shi da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai aka ɗauko ilimin filosofi daga girkawa daga rumawa daga wajen kafirai turawa su aka tsebo sai aka zo aka haɗa da tauhidin da manzon Allah ya zo da shi sai aka gwamutsa su saboda aka ce zama tauhidin ya saba ma tauhidin da manzon Allah ya zo da shi sai ce alkaudu fil arabi wanda su dama suna kusawa ne wato suna kotawa cikin abin da baya tabbata da kansa shi ake kira al'ara wanda yana cikin al-islamul falasifa yana darasin da zamu karanta nan gaba insha Allah akwai abin da suke kira al-arab akwai abin da suke kira al-ajsam akwai abin da suke kira al-jawahir me ya dalili saboda philosophy shine ka gabatar da hankalinka akan nan philosophy shine hankalinka yana gaba da komi a duniya saboda haka da suka ɗauko wannan suka haɗa da addinin musulunci wanda dalilin za aka samu aqida ta al-mu'tazila aka samu aqida ta kullabiya, wanda ta haifar da aqidar a ashariyya waɗannan aqidu yanzu sun cuɗanya sun wato tabbata a cikin aqidar a ashariyya a yanzu ba a samu su sai dai ash'ariyya ita ce take gabatar da hankali akan nan gabatar da hankali a kan nan na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira mutane zuwa ga Allah saboda haka akwai abubuwa da yawa da aka samu game da Allah misali Allah subhanahu wa yana soyayya Allah subhanahu wa yana magana Allah yana ji Allah yana gani idan aka koma cikin philosophy ta kashin philosophy nan suna kasa abubuwa kamar kashi biyu akwai abin da ake cewa masa al'arabu shine ma ya qara'u wa yaso shi sa aka kira shi al'arabu abin da ke bijirowa bijirowa kamar misali soyayya bijirowa yake. siyayya bijirowa take gargadi bijirowa yake baya tabbata da kansa idan aka ce al'adisa shine ma kamar da nasiha abin da zama yana tabbata da kansa idan aka ce za a danganta su da Allah subhanahu wataala ta'ala wannan ya saba musulmi ka'idar su ita ce a gabatar da hankali a kan nan ya zama tauhidin su ya canza daga tauhidin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana cewa wa in kama bukisan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikrar zalika alhali an aiko annabi saboda ya musanta wannan abin da suke yi na shishigi game da zatin Allah subhanahu wa ta'ala Abu Abbas ibn Surayj Shi ne wanda ba da wannan amsa ke cewa tauhidi na asali Shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana kira mutane zuwa ga Allah baya zurfafa bayani da zatin Allah subhanahu wataala abinda alqur'ani ya tabbatar da Allah yana tabbatar da shi sahabbai suna tabbatar da shi amma idan ka koma ga mabarnata su ne philosophers su ne ahlul kalam suka yi tsarin wanda ke nuna cewar ba za a yarda da wasu kofi ba qari'a Allah subhanahu wa ta'ala ta ce Allah yana soyayya soyayya ai abu da wanda ke bishirowa ya za a danganta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka a can shi wannan tazaran kaga mutum yana daukan wata siffa ta Allah yana auna ta da hankali to babu shakka yana cikin masu tauhidi wanda ibnu sufyan yake cewa ahlul batil mabarnata wanda tauhidin su ya saba ma tauhidin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malamin kunu da yin tauhiya ya yi magana a kansa ya kawo wannan magana da shi al-imam Isma'il ya kawo a cikin littafin nan al-Hujja Ibn Qayyim ya kawo irin ka cikin Ilamul Muwaqqi'i yana na al-Shafin da Yusa 48 yana zammul kalam al-Imam al-Harawi Abdullah Muhammad yana mujallal shi Shafin 80 haka na ibn taymiya ya yi magana ya kawo shi ma maganar wannan malami a littafin al-fatawa kubra mujallad na da shafin gari biyar da sittin da biyu a kuma kitabu bayan al jahiliya yana mujallad na farko shafi na hudu da tamanin da bakwai kamar yadda ne abubuwa guda biyun nan da ya kawo su al-arabu wal ajsam al-arab sune abubuwa da ke bijirowa ba su tsayuwa da kawunansu da aka ce al'ajisam tana da jiki shi ne wanda ke kabbata da kansa sannan yana daga ikilahi na falasifa yana daga tsarin ilimi na philosophers yana karatun da za mu shiga don yi magana a cikin shi insha Allah sai mun kai ga wannan za mu yi magana dalilin da yasa ya nuna cewa akwai bambancin tauhidin annabi sallallahu alaihi wasallam da tauhidin al-asha'ira abu a ke tauhidin democracy ibadi na gaba faslun an nahi an yi fi wannan babi yana hana ka nemi kwatance fi zatin Allah wata ake game da zafin Allah da tukofin an hana neman a kwatanta wani abu game da zafin Allah da tukofinsa idan yana magana ne game da zafin Allah A aqida ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karantar da musulmai ne ka yarda Allah ba tare da ka zurfafa bincike game da zafin Allah ba Wanda shi ne abin da manzon Allah ya rayuwa kai kuma haka manzon Allah ya bar duniya shi ne abin da malamin da yake fara karantar da mu a littafin nan kafin mu shiga ma magana da shafi tauhidi mai zurfi abu na farko shi ne ka sani zatin Allah ba a zurfafa bincike a kansa saboda nan ya yi babi musamman karara an hana ka nemi kwatanci a tafiye shi ne kwatanci a tamfiyin shi ne kamanta kawo, amma a tafiye ka kwatanta zakin Allah da kofinsa sai kawo hadisi na goma sha biyu akbarana abdul wahab bin muhammad bin a akbarana walidi mahaifinmu ya ba mu labari shi ne muhammad al-imam muhammad bin ishaq bin manda أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا محمد بن يوسف السياسي حدثنا سليمان سفيان الثوري عن جعفر بن فرقان الكلابي عن يزيد بن الأقم العامري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب حديث حديث من الله الذي يجي شيوا فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم la na an-nasu an kulli shay manzo Allah ce nan gaba mutane za su dinga muku tambaya game da komi da saboda yanci akan kamar yanzu a duniya wai akwai yancin magana yancin magana saboda kana iya tambaya game da komi amma Allah ya ce hatta yas'alukum har sai an kai ga suna tambayan ku musulmai hadha Allah shi Allah dinnan kansa خلق كل شيء da aka ce ya halici komi faman khalaqa Allah shi kuma Allah wa ya halice shi wallahi a yanzu akwai wanda ke faɗin haka wai yana da yancin magana so da shi yana so ya tambaya wai wa Allah manzo Allah ya gaya masa bai kaga abin ba zai faru ba a zamani. shi irin wannan rashin kunya Allah ya gaya mana nan gaba sai an kai ga irin wannan tambaya hadisi na goma sha أخبرنا والدي شين محمد بن الفضل رحمة الله عليه أخبرنا سعيد بن أبي سعيد أخبرنا محمد بن عمر المروزي حدثنا محمد بن يوسف الفربلي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري هذا الإمام البخاري هذا إسناد الناس لا إسناد الإمام البخاري wato al-Imam ya karanta ta hadisi nan al-Imam Bukhari ya haddathana Yahya bin Bukayr alkurashi qurashi na Zayd bin Sa'd al-Fahmi an Aqil ibn Khalid al-Aili an Ibn Shihab shi Muhammad bin Muslim az-Zuhri أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يشي يأتي shekan zai taho ga ɗayan fa ya kodu zai ce maka man kalaka kaza wa ya halici kaza man kalaka kaza wa ya halici kaza a kaya kuɗi har sai ya ce man kalaka rabbaka wa ya halici mahalicinta kai za ba daga hutu ranar shekan ya iso ka nan aliyarta ba sai mutu ya nemi karin allah waliyan kuma lallai ya hamu wato ya tsira wannan hadisi yana daukan ma'ana ta batini da ma'anar zaki da wancan hadisin da ya gabata hadisin da ya gabata yana da alaka da wannan annan sallallahu alaihi wasallam yace nan gaba mutane za a zo ana musu tambayoyi kaga zahiri zahiri zamani zai zo da mutane za su tuhumar shi kansa Allah Allah ka tsare suna tambaya suna so su san iyaya aka yake ina yake suna so saboda ka an ma ka kai ga su kayyata saboda ka za a dinga tambayoyi kaga zahiri to wannan hadisin kuma yana nuna yana aukuwa a baɗi shi ne a ɓoye wanda shi ɗan yana iya zuwa maka a zuciyarka yana aukuwa ga masu wasu wasi masu wasu wasi za su kaya masa cewar tunanin ke zuwa zukatan inda za su faɗa za su yi rita shi ne zai shiga zuciyar mutum yarin da fata yana samar shakka da wasu wasi game da addinin musulunci saboda haka zai rika samar tambayoyi waye kaza waye kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ga magani zaran shedan a zuciyarka ya fara tambayar ka waye Allah to sai ka kika ringa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana yi Allah zai raba ka da shi hadisi yana sahih bukhari من الباب الذي أشياء إسماعيل حديث شاكرة الإمام إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري حديث من الكافر صلى البخاري هنا كتاب بريء وكالك شباب صفة إبليس وجنوده سيدنا صفة إبليس ولندنا ولندنا إبليس ولي ما ستهما الحمد سبحانه وتعالى حديث من الحديث مسلم هنا كتاب الإيمان أو بيان الوصوصات الإيمان al-imam muslim ya kawo hadisin a bayanin waswasi saboda shekai yakan zo mutum yakan zo wa mutum a boye yakan zo wa mutum a bayyane saboda ka in ya same ka ta waswasi ga magani amma yanzu ya zo a cikin sayyid muslim la yazalu an-nas yatasaalun annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutane ba za su gushe ba suna ta tambaya hatta yuqal har sai an ce haza khalaqa Allahu al-khalqa hatta yi kala haza khalaqa Allahu al-khalqa wato har sai an ce an fare haka zamani na zuwa da mutane za su yi ta tambaya har sai an ce Allah shi ya halicci halittu man khalaqa Allah to wa ya halicci Allah amman wajada min zalika shay'an wanda ya samu irin wannan tunani kada ya kun sai ya ce aman billah wannan yana daga cikin zikirin da ake so mutum ya yi idan wasu wasu ya kale shi aman billah aman billah din nan ake yi yana zama garkuwa gare ka idan shekan ya sama wasu wasu a cikin zuciya kuma al'imam muslim ya kawo ta wannan isnadi din shi har yanzu hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ati shaytanu ahadakum shidan da taho ga wani ko tsayan ku kai ko zai ce man kalaka samaa wa ya halicci sama man kalaka arba wa ya halicci kasa ya kudu da ce Allah kuma zakaran ta ya faɗi yanda hadisi na zo cikin Bukhari wanda da yana cewa idan ka ce amantu billahi sai ce wa rusulihi wannan wa rusulihi yana sahihu muslim amantu billahi wa rusulihi idan wasu wasu ya shigo maka game da tauhidi to ka ringa wannan sa'udhu billahi minash shaitanir rajim ya zo a hadisi sannan amantu billahi ya zo a hadisi da kuma kare amantu billahi wa rusulihi ya kafa sannan akwai duwayar muhammad bin sirin wanda ya rawaito hadisi abu hurairah har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nas yas'alunakum 'an al-ilm mutane ba za su fushe ba suna muku tambaya game da ilimi hatta ya kudu sai sun ce hadha Allahu khalaqana mun ji Allah shi halice mu man khalaqa Allah to shi Allah kuma waye shi lokacin muhammad bin sirin yake wa huwa akhidun bi yadi rajulin wani mutum ne ya taho ga abu huraira abu huraira yana riki da hannunsa abu huraira yana riki da hannunsa mutumin ya tambaya abu huraira irin wannan tambaya muhammad bin sirin yake sai abu huraira ya ce sadaka allah wa rasuluhu allah da manzo sun faɗi gaskiya annabi ya gaya mana nan gaba za a mana tambaya kuma gashi gaba da gaba ga hannun mutum cikin hannuna yana mai irin wannan tambaya abu da fa wannan amantu billahi wa rasu, sadaka Allah wa rasu, kad sa'ala li ithnan wa hadha thalith kada ga Muhammad bin Kiri mutane biyu sun mun tambaya wa ya halicci Allah da zuka da ku yazo kaza annabi ya faɗa nan gaba zai faru ya faru tun zamanin sahabbai a wata riwaya ta Abu Hurairah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai la ya la yazalu ya yasalu na ya ba khaira mutane ba za su bar maka tambaya ba a kaya kudu sai sun ce haza Allah fa man kala Allah shi an Allah waye yi shi Ya ce fa bai na ana fil masjid id ja'ani nasu min al-a'rab wa tarana ina zauna a masallaci ga wasu mutane kauyawa sun taho ina Abu Huraira aka nuna musu ne ya Abu Huraira haza Allah shi Allah din nan faman khalaqa Allah wa ya halitta Allah ba ka haka Abu Huraira aka nuna masu kauyawa ne cewa muna da tambaya ne tambayar ku shi hakan nan waye shi sai Abu Huraira ya yi tsakuwa ya dinga watsa musu saboda abin da maza Allah ya gaya masa ce sai an ma ya kai Abu Huraira nan gaba sai an maka tambaya kashe kaga zamanin sahabbai ba sa shishigi game da sakin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ga da komu yani a daga kalili a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana magani don haka da zaran irin wannan tambaya ta tsalle ka in ma a zuciyarka in ma gaba da gaba to ka daina magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waliyan kai duk wanda ya maka tambaya game da sakin Allah kai shiru haka manzo Allah ya saboda duk abin da za ka faɗa a gun to zai zama laifi ga Allah subhanahu wa ta'ala an baka sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yantahi sai ka kama a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine mafi dacewa fa idza balagahu falyantahi billahi wal yantahi wanda ibnu hajar ya ce a cikin fatul bari musallar shi da shafin dari hudu da tamanin da shida a cikin annabi ya ce anil istirfali ma'ahu fi dalil karka yadda ka kake ka ci gaba da tattauna al'amari game da zafin Allah da kowa ah, bal yabda ila Allah ka nemi tsaron Allah ta wajen wato kariya ga wanda ke yi sanya ma irin wannan wasuwaci والفرق بينهما أن أن الآدمية يقع منه الكلام بالسؤال والجواب. ترى يوم أن آدم يزور عليك مكة تنبأك عن ba أنا بعد ذلك ba da amsa. والحال معه محصور إذا كنت ذاك إيه باشي كتالي بني بيوا إلى بوكان بنكي الله ذاك يعيك كمر بيان شيء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كمال شيء ونن بيان ذاك بني amma idan ya taho da kai a matsayin mukabala yana so ya tuhumce ka yaya zatin Allah yake Allah ba ka ba to mafi dacewa shi ke ka nemi tsarin Allah ta'ala malamai shi ka tabbatar da wannan ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada shine ibn rajab jami'ul ulum wal hikam yana sharhi kan hadisin abu huraira yace wa mimma yadkhulu fi nahyi an ta'ammuq wal bahth an umur al-ghaib al'amari na gaibi gaba ɗayan sa an hana musulmi ya zurfafa bincike a kai allati umira bil imani biha an yi masa umarni da imani da su walan yubayyan kaifiyata an yadda ce ma kai imani da mala'iku kai imani da aljanu kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ka taba ba ka taba ganin mala'ika ba ka taba ganin aljani ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ba a iya ganin sa kamar yadda ya faɗa da kanta la tusriku haka a nan idan ce za ka waɗannan abubuwa na gaibi to mutum yana iya fadawa ga halaka wa babu hakan la yakun da shahidu fi hadha al-alam al-mahsud ibn rajab yace da yawa abin da ya shafi gaibi baka da amsa a wannan duniya sai an tashi a kiyama البحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني وهو مما ينهى عنه هنا لتكتب فيه أكهنا قال Imam, الإمام رحمه الله ملكة أن yace amara rasulullah wato ya kama kawo hadisai tun daga hadisai mun karanta da yayi sharhi a kansu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bil kafi akabi wal intihai ahanu an al muhajjati game da musayya wal munazara wato da kule kule fi sha'anin rabbi game da al'amarin zatin Allah azza wa jalla bil ma'qul idan za a yi amfani da tunanin hankali to an hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana inda zai zama ra'ayin musayya game da zafin Allah ta'ala wacce bi ma su shubhatan fil qulub a nisanci duk abin da zai iya gadar da rikita rikita a cikin zukatan mutane saboda zai iya shiga da shubha a cikin zuciyar mutum wal isti'azati billah ne mutane Allah li ya'simahu saboda Allah ya tsare bawa ya kare bawa Allah ya tasallatu shaytan alaihi tsinkiru kada shi ɗan ya samu iko a kansa bare ya fatar da shi kan wannan ya zo zahiri a suratu aya ta akwai sai Allah madaukake fada والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا waɗanda suka yi zurfi a ilimi da zaran an fara magana a kan gaibi su suke hudu an ce mu yi imani mu yi imani shi kafir wannan Allah ya gaya mana wa makana rabbuka nasiya imamu shafi'i littafin al-intifa yana mujallal nabi shafin gari da goma sha tara yake wa ala hada sajin yajri hukumu sifat kamar yadda kaji an faɗa dangane da zatin Allah kama sifofin Allah التي وصف الباري بها نفسه ولا أنت تكون تكذب ذاك في الله سبحانه وتعالى ينا سويا كرك يدع تكامل سويا الله تبقى يسرنا idan aka ce Allah subhanahu wata'ala yakan yi dariya ga bawa sai ya zo cikin hadisin manzon Allah da ya kamata ka gaskanta maganar manzon Allah kuma kar ka yi bincike game da dariyar Allah subhanahu wata'ala dan ba za ka sani ba don haka mai wuya ne in ka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam me zai faru sun zai rika musulunci saboda annabi ya faɗa ya faɗi magana ka ƙaryata in ka canza ma'anar maganar da manzon Allah ya faɗa to yanzu ka zama maganin annabi domin ka yi ilimi fiye da manzon Allah ke ko annabi ya ce Allah ya yi dariya da dariya kuma ka ce ba dariya ba ne, kar ku ɗauka dariya da annabi ka ce wa yi malami kaga ya zama malamin manzon Allah kalmar dariya manzon Allah ya faɗa kai kuma ka canza so ka yadda Allah tabaraka wa ta'ala yana soyayya Allah subhanahu wa ta'ala eh, kamar yadda yazo cikin hadisai yana dariya ga wasu bayanka Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu sifofi babu ruwanka da yanda kake ba ka iya sani ka yadda da abin da manzon Allah ya faɗa sannan ba kai shi shi na kokarin binciko al'amarin ba kuma ke sa ya kawo babi na ashirin da yake faslun ci tarki Fakkuri? wannan ba babi yana magana a kan kabar tunani a bar yin tunani fi sha'anin rabbi game da al'amarin Allah gaba daya wasa wa jalla akwai hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo wato a daina tunani da sha'anin rabbu azza wa jalla da sha'ani da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala babu kyau mutum ya ringa tunani game da al'amarin Allah حديث لقوم شهر أخبرنا طلحة بن الحسين الصلحاني رحمه الله أخبرنا أخبرنا yace kakan kakana ya ba mu labari الصالحاني حدثنا أبو محمد بن حيان أن يوسف بن يعقوب النيسابوري ببغداد أن مالك يا كان تدمو بغداد حدثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الجليل بن عطية القيسي حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وانت عظيم من الله ما لم يهود سنن يا مسلمين شي رويته حديثنا قال عبد الله بن سلام خرج رسول الله على ناس بأصحابه وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي متعني daga cikin sahabbansa wanda ya tafakkaru na ke sarkin ba suna ta tunani game da halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya fito daga gida يا samu sahabbai suna tunani game da فقال صلى الله عليه وسلم إيه، فيما تتفكرون أكم كتي تناني قالوا سكتي نتفكر فيما خلق الله منا تناني قال الله سبحانه وتعالى يا حبيبي قال سيما الله فلا تتفكروا في الله حدث ku yi tunani game da zakin Allah kar ku yi tunani tafakkaru shi ma khalaqa Allah da dai ku yi tunani game da abin da Allah ya halitta daga an samu ah, amsa game da abin da Allah Musa ya gaya ma Fir'auna Fir'auna yana tambaya game da zatin Allah Allah Musa yana kaucewa ya bashi amsa da aikin Allah saboda zatin Allah ya fi karfin kwakwalwar ɗan ba dai a duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake kar ku yi tunani game da shi kansa Allah dan ma tunanin ya zo ka nemi tsari da Allah shi ne da hadisin da baya ya karanta da da zaran ka fara jin tunani waya Allah ya sai ka su da ta'awudu billahi minash shaitanir rajim din Allah ka iya samun amsa ba zuciyarka ta kai ka dauki girman Allah ba iliminka ya gaza ya dauki zatin Allah ganinka yana da rauni ba da. ba ka iya ganin kusa ma bare ne ba bare har ka ga tashin Allah subhanahu wa ta'ala Wanda shi yasa ya zama jarabawa ga shi wanda har turawa ke da turawa sun da domin wallahi sararin samaniya ya zama abun tsoro ga batushe duk inda masani ya kai da ilimi idan ya dubi sararin samaniya a cikin na bashi ko. har yau ba ka iya sanin iya halittar Allah subhanahu wa ta'ala ka duba duniyoyi ka duba tazara tsakanin saurari to sannan kuma a ce allah kansa ma kake neman su kane zuciyar ta dan adam abu ne ne wuya to Allah ta tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗa shi yasa manzon Allah yake kar ma ku yi tunani game da shi Allah Allah ya fi ƙarfin zukatan ku amma ku yi tunani game da halittar Allah don gashi na asiri shi sa ake cewa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ai Allah a fili yake ai Allah a fili yake ba a goye yake ba ta halittar ta kai ka tabbata akwai Allah ne in ka dubi halittun Allah ta san akwai ba sai ma ka ga shi kansa Allah ba wanda shi ne jarabawa da ya mata adam zai yarda da shi in ko ba zai yarda ba Allah ka kara mana imani Imam Al-Qurtubi a tafsirinsa ya ruwaito wannan daga maganar Abdullah bin Abbas wanda yana كتاب الأسماء والصفات نا الإمام البيهقي كما حديث يا إن أنت ينا سلسلة صحيحة lalle babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da yin tunani game da shi kansa Allah subhanahu wataala yin tunani da halittun da Allah ya yi a rika tunani game da halittun Allah shi zai kara maka tauhidi shi zai kara maka tsoron Allah sai hadisi na karshe wa ruwiya an ibn umar radiyallahu anhu an ruwaito daga abdullahi ibn umar عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي تفكروا في كل شيء كي تناني قبل تكتن كومي أي تناني قبل هذه الله ينا لك أي تنباي الله ينا لك أي تنباي الله نقري الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض حتى يتفكرون كريم تنانين هذه السنة dan za ka gane Allah ba abin wasa ba za ka ƙara samun tauhidi a zuciyarka so tunani game da halittar Allah wannan abu sallallahu alaihi wasallam ya mana umarci a kai ya faɗaitar da mu kuma shi kansa yana yi su sun ce cikin dare manzo Allah ya karki ko ya daga idanunsa ya kalli sararin samaniya yana kallon halittar Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana karanta wannan ayoyi na karshen suratu Ali Ibrahim saboda manzo Allah yake tafakkaru fi kulli shay'in ku yi tunani game da komai amma wala tafakkaru fi zati Allah kada ku yi tunani game da zatin Allah akwai hadisin sai na Umar tafakkaru fi khalqi kai wala tafakkaru fi khalqi Allah to ya zo da riwayoyi da yawa wala tafakkaru fi zati Allah يعني تفكروا في الخلق ولا tafakkaru في الخالق ku yi tunani game da halittu kar ku yi tunani game da mahalicci game da mahalicci waɗannan hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah bin Umar ma yana silsilatu sahiha hadisin da dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas abin da ya sa abin da ya sa Allah da kansa ya faɗa mana a cikin alƙur'ani wala yuhituna bihi ilma ya faɗa suratul taha ya ta kashi goma mutane ba su iya kewaye Allah da kai ba su iya ba haka mata Allah shi halice ka ya baka gwargwado kwakwalwarka kwakwalwar ya baka iya karfin da za ta iya ɗauka wanda ka ga kwakwalwa irin ta dabba da bance ta taka sun saboda haka za ga dabbobi suna ganin abubuwa wallahi ta masana kimiyya suna musanta amma yanzu sun tabbatar dabbobi sukan ga wasu abubuwan da mu ba mu iya gani yanzu masana ilimin abin nan wato abin da ya shafi halittar kasa sun tabbatar idan za a yi girgizan kasa idan za a yi girgizan kasa ko za a yi guguwar iska ko za a samu ambaliyar ruwa dabbobi suna sun tsuntsaye suna sai a amurka suka gano saboda za ka ga tsuntsaye suna ta ƙaura suna ta sha in ka ga tsuntsaye na irin wannan ƙaura saɓani yadda aka saba to kai ma ka ɗibi kayan ka kai ƙaura saboda cikin da zai biyo baya bala'i ne ga ɗan adam Allah ya sanar da tsuntsaye ce ba da kowa ke ba ku tafi wani guri saboda ka za su tafi sai ku bar mutane kwakwalwar tsuntsu ba irin haka ba saboda haka yana ganin abin da baka ce hatta kare me yasa ake son a yi amfani da shi da police saboda zai iya gano akwai wata kwaya yana jin warinta kai ba ka iya ci ashe duk abin da Allah ya baka ya san yawan abin da ya baka to wai Allah da ya baka gurgurta wannan kwakwalwa kake ganin ta kwakwalwar taka za ka iya gano za ka shi kaga wai dan adam ke ganin zai iya ma Allah da bara Allah ka kare ya faɗa mana suratul bakara ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san kaban dan adam ya san bayansa wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wani abu game da sanin Allah sai abin da Allah ya ga dama za ka sani abin da Allah bai ga damar ka sani ba duk tunanin ka har ka mutu ba ka iya sani game da zatin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana cikin dalilai da malamai ke tsawatarwa